ishara ki ma wani yayi gida ya yi ga mata ya tara sannan wani ba shi da ahu duka Allah na ƙauna ku. Wani yana da hula goma, takalma sun kai goma, yana da wando goma, riguna sun kai goma, sannan wani ba da silifan duka Allah na ƙaunan ku. Wani yana da ɗaki nasa, ya yi gado ya ƙare, ya yi mataras ya sanya, kuma ya yi katifa nasa, ga rediyo ba canja, ga ku kafet fa a ɗaki, har da kujeri nasa, sannan wani ba shi da ke so abu ku Allah na ƙauna ku. Allah na ƙaunan ku shi dai mai fa kuɗin can wani aiki ya yi ma Allah ya ji daɗi ya bashi abinsa. Gai ku da ba ka da ahu. wani aibu yi wa Allah ya ji zahiya naka abunsa shi fa Allah sarki iko duk inda ya so bai wasa nake kuma ikon nasa ko Allah sarki iko shin malam in ka gane abun da bara ibaka to mara gara ka gode mutukan kuma ka yi butulci ranan karanku da Allah to ranan ka sha duka walakiri yana tikaka su maraya suna can gehe ne koko haƙuri ban bashi bayan ku haƙuri ban bashi sai dai ta zuga ai dokan su maraya suna can gehe haba Allah ga bayanka albarkan manzan Allah haba Allah sarki iko. wani ga marasan di tasa ga haishal kuma tasa ga galbonan tasa 68 duka na shi sannan wani ba shi da taya to duka Allah na ƙaunar ku to duka Allah na ƙaunarku ku jama'a sun gane, Allah sarki iko. wani ya yi makaranta malam ya yi sakandar malam ya yi middle ya ƙare ya je har university ya sauka america na rasha neman ilimi ya kai shi sannan wani ba shi da biro to duka allah na ƙaunarku tunda allah ya san wancan sannan allah ya san wannan to duka allah shi yayi Ɗan kamasho bayan rigima kuma kamasho bayan oh <laughs> ɗan kamasho a rage rigima ba ka da zai mato da ka ga fasinja ma'anan kawo kayanka ba na kuɗinka a hannuna kuma sa kaya a cikin mato <laughs> ɗan kamasho manajan rigima ba abin da idame shi ka san kankan ba kamasho daban yan daɗi kamasho daban sha wahala kamasho muna aikin kamasho mun cinye kuɗin kamasho meye eh, mun cinye kuɗin kamasho ka karɓa kuɗin jama'a ka sha shiru gago ka jibge cikin gida ka bar mai mato da garwa fasinjoji sun dame shi direban motar ya ruɗe kai ku kana wani ɗan hotel ka kame a gaban <laughs> kai ɗan kamasho mugun bawa ba abin da idame ka in na baka kudin jazwai shi mai mato kudin jingir ku dai bashi idan an je jingir sauka man sauka o oh, dan kamashin duk ya danne ba abin da idame shi za ka tafiyar kuma mil goma kudin mil biyar ai zai baka ba abin da ya dame shi o oh, ɗan ka masho mugun ba ɗan ka masho bawan Allah shi babu abin da ya dame shi kai ɗan ka masho a rage rigima kun ɗebe riban mato o oh, kun bar mai mato jakwane-jakwane a cikin maiko sai karfin tukin mota komai nisa na kai wannan dan kama shawo da bida kamji ba abin da hida me shi kai yan kama shawo bayan Allah ba abin da hida me ku kun yi shiru a tasha ba abin da hida me ku da an gano mota waccan mota ta ce ba ka da ƙoƙusa baka da ko taya ba au dan ka masho rage rigima dan darajar ikon Allah ba abin da ya dame ku kai babu abin da ya dame ka wajen sa fasinja wajen kai mota malodi ɗan ka shi zai tuka ba abin da ya dame shi haba ɗan ka wani wannan rigima don Allah a rage Allah a kai ɗan ka mashi bawan Allah da uba a gargaɗi kun ga auren tilan babu kyau shi yakan saka yara gantali. Uwa da uba a gargaɗi kun ga auren tilan babu kyau shi yakan saka yara gantali. Malam wannan yarka ce ga wanda take so tuntuni tun suna 'yan yara ƙanƙana sai ka ce mata baka ba ta shi. sai wanda kake so za ka ba sai ka yi mata auren dole shin ‘ya'yan an kai ta gidan miji sai ka ji lallai ta ce ne baba ya mini auren dole ne tun da an min auren dole ai to zama a gidan ba dole ba sai ka ga ta karkace sai ka ga ta tasgade sai ka ga ta garko sai ka ga ta karkace sai ka ga ya ta fanɗare kan ajima ta kai gusan sai ka ji ta je na rikuta. kan ajima lagos ta je to idan da kuɗin moto ta je in babu kuɗin mato ta je to uwa da uba suka haddasa uwa da uba do annabi auren tilal babu kyau auren so shi ne da kyau in kun mata auren so kuma kuka a farin ciki ita a farin ciki an gona ta farin ciki har a zo suna daɗa kungiya maraya mai maku kuntigi a shari na nan da nan a na nan da nan a san ingancin shi gaba uwa da uba ga gargaɗi kun ga auren tilan babu kyau shi yakan saka yara gantali. Watan ta fice a gidan miji, to wata sai karyar giya sannan wata sabis ma take. Duk uwa da uba suka san da satun da auren tilan sun kai. uwa da uba do annabi auren tilas bi kyau auren so shi shine yafi kyau dan darajar ya annabi kuma dan darajar ya rabbana to uwa da uba dama ku ji a sha kwaya kwaya ku ba ta da kyau jama'a ku saurara tokar a sha kwaya kwaya ku ba ta da kyau dubban mutanen gida daji suna zance kwaya ku ba ta da kyau tokar a sha kwaya tokar a sha kwaya kakanka ba ya sha babanka ba ya sha bai kai kashan kwaya kar ku sha kwaya kwaya ku ba shi da kyau matarka ba ya sha matarka ba ta sha yayanka ba ya sha bai sa ka sha kwaya to kar ku sha kwaya kwaya fa ba ta da kyau ta kalla malan dai kwaya ku ba ta da kyau ta kan sa alalace lalace kwaya ku saurara kwaya ku bar sha dai ya fa ba ta da kyau Allah ku saurara tokar ku sha kwaya. Tokar ku sha kwaya, kwaya fa ba ta da kyau jama'a ku saurara kwaya ku ba. To tun da ba na sha, wannan abu ba ya sha tokar a sha kwaya. Kwaya fa ba ta da kyau jama'a ku saurara kakanka ba ya sha, babanka ba ya sha, mai kai ka shan kwaya. ku ba ta da kyau jama'a a saurara. Lalanci 'yan kwaya na tsina 'yan kwaya jama'a a a dai wallahi ba ta da kyau.